واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 185 a karatun littafin gugugun من أدلة الأحكام لتابع الإمام ابن حجر واندى يا رسول القاهرة إجرانا شكرا أريد قصة خمسين في فرنسا أريد يد ثمانين دبقوا يربون سد الدنيا رحمه الله تعالى أريد mu karanta hadisi na أريد zuwa hadisi na إن شاء الله waɗannan hadisai suna dauke da bayani akan hukunce-hukuncen al-i'tikaf wa anha kuma an karɓo hadisi daga ita Aisha ba anha Allah madaukaki ya kara mata yarda قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة تجيب منظر الله صلى الله عليه وسلم يعتقد شيء la yudkhilu alayhi ra'sahu yakan shigo min da kansa yakan shigo min da kansa wa huwa masjid cikin masallaci wannan kalmar wa huwa fil masjid ba magana Aisha ba ana cikin lafazin hadisi maganar ibn hajar ne da kafin bulugul mana tana kokarin fassara hadisin abin da aisha ta ce in kana rasulullah da yi gudu alayya rasa shi ke maza allah yakan shigo min da kansa ya miko min kansa ake na shi yana masallaci a urajirhu sai in tsefe markai su man kansa وكان لا يدخل البيت aisha ta ce kuma idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikaf baya shigowa gida sai don wata bukata illa li hajatin sai dai don wata bukata kamar idan yana da bukatar kama ruwa to sannan zai shigo gida idan kana mu'takifan idan ya kasance yana mai itikaf a cikin masallaci saboda masallacin yana kusa da cikin gidajen mata صلى الله عليه وسلم ابن هجر متفق عليه وأن حديث الإمام البخاري ومسلم سنة اتفاق رواية واللفظ للبخاري وما لفظ ديكاو اللي قلوب المرام لفظ رواية الإمام البخاري wannan hadisin yana kitabul itikaf babu la yadkhulu baita illa li hajati kuma wannan lafazin ma da ya kawo ba wai al-Imam al-Bukhari ne kada ya rawaito shi ba wannan lafazin yana sahihu Muslim shi ma al-Imam Muslim ya rawaito wannan lafazin yana kitabul hayd babu jawazi ghusl al-haidi wa ra's zawjiha a riwaya ta al-Imam Muslim akwai kari da yake an samu kayan aisha ta ce kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ya aka kafa annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana itikaf yudni ilayya ra'sa yudni ilayya ra'sa yana matsomin da kansa yana matsomin da kansa cikin masallaci aurajjuhu sai in ce masa wa kana la yadkhulu al illa bihajat al-insan baya shigowa gida sai dan bukata ta dan adam wanda shine ya nuna cewa idan kaga annabi ya shiga gidansa alhali yana yi tafi to ya je biyan bukata ya kama ruwa saboda cewa ta bihajat al-insan kuma ya shiga gida to bukata ce ta dan adam ta sa ya shiga wannan gida sharhin ibn hajar da yayi na fatul bari game da wannan hadisin yana mutum da shafin 807 ya ce wa fil hadisi jawazu tanzif wa tsoyi wannan hadisun yana karanta da mu cewa babu laifi don mutum ya yi tsafta alhali yana iya tikafi a tanzif ya tsaftace cikinsa wa tsoyi har ma shafa turare wal da yin wanka wal halki ko idan aski ya kama ya yi wa tazayyun ya yi ado babu laifi da hujja ya ce ilhakan da tarajjul ana haɗa waɗancan abubuwa da kalmar tsifa da aisha ta faɗa idan dai annabi sallallahu alaihi sallam yana itikaf zai miko kansa aisha ta tsefe to kaga ya nuna kenan babu laifi idan mutum ya yi wanka alhali yana itikaf ko idan ya kama ya yi ko kuma ya yi ado ya shafa turare duk wannan ba laifi ba baya shafa itikafin ibn hajar yace wal jumhur ala annahu la yukrahu fihi akasarin malaman sunna suna cewa shi itikafi babu abin da aka ki aikata idan an shiga illa ma yukrahu fil masjid abinda ba a son yinsa a masallaci shi ne ba a son yinsa a cikin itikafi wato ya fi itikafi hukuncinsa ga shi alaka da hukuncin masallaci menene aka hana a masallaci duk abin da aka hana a masallaci to an hana ya kan mutum yana iti kafi ya aikata haka ba za ka yi wanka a masallaci ba abin nan ba laifi ba ne saboda ka yi shi don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya miko kansa ga Aisha tana tsaye wannan yasa malamai suke cewa tsifan kai a masallaci ba shi da kyau domin da babu ne shi a kai babu shakka da aisha za ta sai da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci amma ya miko kansa ta tsaye masa to akwai wani lafazi da ya zo kuma na riwayar hadisin nan saboda ya tsaro da lafaza guda biyu lafazi na al'itikaf akwai lafazi na biyu wanda al-imam bukhari ده الإمام المسلم في سور وجهه لفظ ضرب وأن اللفظ هنا كتاب الاعتكاف باب الحائض ترجل رأس المثقف الصحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت او ان اللفظ عائشة تجي الله يكرمك يا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسقي إلي رأسه من ظهر الله يا كسن يلا sun kuyo min da kansa mada sun kuyo min da kansa wa huwa mujawirun fil masjid wa huwa mujawirun fil masjid alhali yana zaman makwabtaka a cikin masallaci makwabtacilu sai in tsefe masa kansa wa ana haidu ni kuma ina haila kaga an samu lafuzza guda biyu wancan lafazi shi ne wanda ya zo a cikin bulugul maram ta kawo kalma ta al'itika idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikaf yana miko kansa aisha ta ce amma a wannan lafazi ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana makwabtaka da masallaci zaman makwabtaka da masallaci shi yana zama a masallaci saboda ibada ta kawo lafazin itikafi kuma wannan lafazin yana sahih bukhari yana sahih muslim da musnad al-imam ahmad sunan nasa'i kana ni. annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa gare ni wa huwa mu'takifun fil masjid alhali yana itikafi a masallaci fa yattaki'u ala babi hujrati sai ya tsaya a kofar dakina fa aghsilu ra'sahu in wanke markansa wa sa'iruhu fil masjid alhali sauran jikinsa yana cikin masallaci saboda kishi yana da masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam zai miƙo jikinsa kansa ya shigar da shi ɗakin aisha sai ta wanke sauran jikin yana masallaci yana sayi bukari yana sayi muslim yana musamman ibn abi shaiba kuma hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisin na dubu biyu da dari da talatin da don haka sai eh, ibn hajar a fasul bari ya yi la'akari da waɗannan kalmomi guda biyu na aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yana riko kansa a wanki alhali yana itikafi annabi sallallahu alaihi wasallam yana riko kansa a wanki alhali yana zaman makwabtaka a masallaci me ya bambanta waɗannan kalmomi guda biyu sharhin yana asubari musallar da suka shafi na 273 Ya ce yi okazu minhu annan mujawara wal itikaf wahid inda malamai suke fahimta da almujawara da al'itikaf a guda ne to amma wasu malamai sun bambanta wasu malamai suna bambanta akwai dalilai waɗanda suke nuna cewa almujawara an san da ita tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan yana daga cikin hujjoji masu ƙarfi shine hadisin Aisha wanda malaman hadisi da yawa sun rawaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana wato zama a masallaci zaman ibada da kira shi da su da itikafi ba haka ma akwai hadisin Abu Sa'id ibn Da ke kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yujawiru fi Ramadan Ramadan Allah yana makwabtaka da masallaci a cikin wata Ramadan allati fi waqti ash-shahr al-ashr allati fi waqti ash kwanaki goma na tsakiyar wata Ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo masallaci ya zauna Shi ne almujawar ya zauna a cikin masallaci baya fita fa idza kana hina yumsi min 20 layla hamdi idan aka samu kwanaki 20 sun wuce wa ramadan da yamma wa yastaqbilu ihda wa 20 kaga an fuskanci za a shiga daren 21 raja'a ila maskani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma gidansa wa raja'a man kana yi yujawiru ma'ahu wanda duk yake zama makwabtaka da masallacin nan shi ma sai ya koma gida idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga masallaci wa annahu aqama fi shahri jawaza fihi al-layla allati kana yarji'u fiha annabi sallallahu alaihi wasallam wani wata da aka samu na ramadan wata shekara annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho ainihin daren da yake yin itikafi din wanda ya saba yi fafafaban na kufa a marahun masha Allah ya yi wa mutane hudu ba sannan sai ya ce kun tuku jawiru da al'ashar nakan yi makwabtaka da masallaci a waɗannan kwanaki goma na tsakiyar wata sun makar badali an da hadihi a al'awafir bayan an gama goman annabi yake gaya musu to yanzu tunani ya zo gare ni cewa zan yi kwanaki goma na ƙarshe amma kada ita kafa ma'i wanda dama ya riga ya yi waɗancan kwanaki goma tare da ni wani ya butsi mu ta kici saboda aka sai zauna ainihin wurin itikafin wa ta ji ku hadu da laila sun ma'unsi ku hadu an nuna ne wannan dare na lailatun kadiri amma kuma daga baya aka mantar da ni habtagu hafil ashir al-awakhir saboda haka sai ku nemi da lailatul kadiri a cikin kwanaki goma na karshen wata wabtagu hafi kulli witirin kuma ku nemi wannan dare wato a witiri na kwanaki da suka rage ma wata ramadan kaga ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan shekara ya wuce kwanaki goma da sabar saboda an nuna masa a mafarki lailatul kadiri yana karshen wata ba tsakiyar wata ba حديث في البخاري أنا أنا كتاب فضل ليلة القدر باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر وكما صحيح مسلم كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر سبب هكا حديث أبو سعيد الخدري يزود كلمر المجاورة حديث عائشة يزود كلمر المجاورة ثم حكى ليتي إن كلورا waɗannan kalmomi guda biyu da itikar da almujawara suna ɗaukar ma'ana ɗaya mutum ya zo masallaci ya zauna saboda bautan Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga wannan yasa ake kira itikafin jiwara saboda waɗannan hadisai da suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tafai da yawa da tafan fitu kamar kitabul majmu' kamar sharh mushal irada na al-imam buhuti الإمام العيني شما شرح صحيح البخاري ومسط البخاري كنان مصلى نبو مشادايا شافي نجيس أربعين تلاح يأي مكان أكن كلمو منا مكتابي جد شوار هذه سنة معنى معنى دين النبي صلى الله عليه وسلم يأي اكتاب مسلاتي يازو يازو دو أن الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم يأي المجاورة مسلاتي don haka almujawara da al'itika ma'anar su ɗaya ne ibn hajar al to amma ba duk malamai ne suka yarda da wannan ko da ka akwai sabani shine wanda alimamin imam magana cikin sharhin sa na sahih al-bukhari umdatul qari take ga dastalafu halil mujawara al-i'tikaf aw shin almujawara ɗinnan da kuma al abu guda ɗaya ne ko ko sun bambanta فقال عمرو بن دينار الجوار والاعتكاف واحد عمرو بن دينار يلا شيوا اعتكافي mujawara duk abu guda ne kamar Allah ibn Hajar ya faɗa me ake nufi da al-mujawara al-i'tikaf wannan yasa akali tafaina wato fasara kalmomi za ka samu suna faɗin haka littafin al-qamu ake nufi da al-mujawara da al idan kana yi kafi a masallaci sai a ce kana yin almujawa. haka ne yanzu a tajin luga sai hafi arabiya yana mujallar da farko shafi na gari shida da goma sha takwas amma inda za ka tattaro bayani da malamai suka yi a kan waɗannan kalmomi guda biyu za ka samu fahimta kashi uku ne fahimta kashi uku aka yi game da itikafi da kuma almujawa? halitta ta farko ita ce ta alimamu mali Allah ya masa rahama wanda in ka duba littafin al-mudawwana za ka gani in ka duba littafin da ke magana a kan itika kowace masawa za ka ga fahimtar da take da shi game da al-mujawara da al-itika shin abu guda ɗaya ne a wajen al-imamu mali kamar yadda zo cikin al-mudawwana a mujallar na farko shafin da da 121 la farqa bainaha wal itika babu bambanci tsakanin almujawara da kuma al'itika dan da ibnu hajar ya faɗa saboda aisha ta ba da labarin abu guda ɗaya da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam yana itika ya miko kansa ta tsefe ta wanke annabi sallallahu alaihi wasallam yana masallaci wa huwa mujawirun fil masjid yana almujawara ya miko kansa ta wanke ta tsefe kawai za ka abu ɗaya ne al'itikaf shi da almujawa wanda shi da abin da alimamu malik ya dauka babu babbanci tsakanin itikafi da kuma almujawara in ka duba littafin mazhaba ta alimamu malik haka za ka samu kamar mina hujjalil shafi muktasar khalil mujallar na farko na biyu shafin ɗari da saba'in da ɗaya saboda haka a ka'ida ta mazhabar alimamu malik kamar kala lillahi alayya an ujawira masjid idan ka ce na yi ma Allah alkawari zan yi makwabtaka da masallaci man na ne daya huwa nazurun fa huwa nazuru kafin da lafi jiwari ka yi alwashi ne za ka yi kafin illa dai kawai ba ka yi amfani da kalmar kafin ba sai ka yi amfani da kalmar da mutawa ba bambanci فلا فرق في المعنى بين قوله أعتكف مدة كذا أو أجاورها هذا بنتي تحكي نايم الله القوري زي إيكتاب دكما نايم الله القوري زي المجاورة هذا بنتي أبو قدادين واللفظ لا يراد بعينه وإنما لمعناه أنا العكري لما أنصل إيكتاب المجاورة معناه ذلك حتى إن ذنوب هاشية الإمام الدسوقي da mujallar na biyar shafi na mujallar na farko shafin ɗari biyar da arba'in da bakwai da alfulafa su tafiya na mujallar na farko shafin ɗari biyu da hamsin da tara duk da cewar duk malamai sun yarda kana iya kiran itikafi al-mujawara tunda zama za ka yi a masallaci saboda bautan Allah amma ba su yarda ka kira itikafi da sunan halwa ba ba a yadda ka kira iftitahi da sunan kalwa ba saboda wannan kalma da ta zo a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin matsalib ulil nuha mujallar da bi shafi da dubu da ashirin da takwas sufaye ke yin kalwa wanda daga baya kalmar ta bayyana haka kana iya kiran al-ihtikaf da sunan al-mushawara amma ba ka kiransa da sunan kalwa ayyuka ta farko kenan al'itifa da almujawara abu ɗaya ne amma fahimta ta biyu malaman suna suka ce itika abu ɗaya ne amma almujawara yana iya zama itikafi kuma yana iya zama zama a masallaci ba itikafi ba ne dalili ne dalilin da ya sa aka ce babu laifi akwai bambanci kai tsakanin al'itikaf da al-mujawara ana iya samun bambanci duk cewar ma'ana dai tana hada su ibada ne a cikin masallaci suka ba da hujja wato da hadisin wani malami da ake kiransa yahya bin abi kasir yana daga cikin tabi'u ne yace sa'altu aba salama bin abdurrahman bin bin abu salama bin abdurrahman bin auf yaron sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shine abdurrahman bin auf yana daga cikin malaman tabi'ai shi yahya bin abi kafir yace na tambayi abu salama bin abdurrahman bin auf ayyul qur'ani unzila qabl nayi masa tambaya ne ce tunda kai yaron sahabi ne kai malami ne malamin shin a cikin alqur'ani wace sura ce Allah ya fara saukar da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam wace sura ce ta farko sai ce min ya ayyuhal mudaththir wato suratul mudaththir aya na tambaye shi wace sura Allah ya fara saukarwa a cikin alqur'ani yaron Abdurrahman bin Auf hadisi tambaya sai ce surar da Allah ya fara saukarwa ita ce suratul mudaththir kuntu ni kuma sai nace au ikra bismi rabbika ko dai ikra suratul alaq sai sai to bari ba ka labari kamar yadda ka tambaye ni wace sura ce Allah ya fara saukarwa a cikin alkur'ani da baka wannan amsa ni ma wannan tambayar ta zo min a zuciya sa'altu jabir ibn abdullahi da ansari na tambayi jabir ibn abdullah sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam na taba tambayarsa na samu irin wannan damuwa na so a ce in san wace sura ce Allah ya fara saukarwa daga cikin surorin alqur'ani saboda haka na tambaye Jabir ayyul qur'ani unzila qablu Jabir kun sahabi wace sura ce Allah ya saukar a farko wato wace sura ce ta fi dadewa daga cikin surorin alkur'ani kala sai jabir ya ce ya ayyukan mudassir kuntu ni ma sai nace ma jabir au ikra bismi rabbika jabir ko da ikra ne da surar suran farko da ta sauko قال جابر sai shi ma jabir sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yake to barin labari ku kuma haddathani bihi zan ba ku labari wanda kuma manzon Allah da kansa ya bani labari qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya bani labari yace min inni jawartu bihira'in shahran na yi almujawara a kogon hira na tsawon wata daya kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kalmar ta almujawara kogon hira ko ba masallaci ba wato kogon hira a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ba masallaci bane sannan kuma a lokacin Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar masa wato wahayi ba annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya ce wannan wuri yana bautan Allah kuma wallahi sai ka ga kogon hira za ka ƙara girmama annabi sallallahu alaihi wa wasallam saboda idan aka ce ka hawo da kai kanka ka sani ba karamin aiki bane a yanzu ma kenan bare a ce zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tana yi wa dutsen a yanzu girmansa ya rabu ba za ka samu wani dutse a nan kusa wanda ke kama da shi ba da kuma wahalar hawa kafin mutum ya isa toliyarsa sannan ya shiga wannan kogo annabi sallallahu alaihi wasallam yace zan tafi wannan kogo in yi wata guda ina almujawara falamma ku jiwari lokacin da na gama makwabtaka da wannan kogo nazartu sai na sauko daga kan dutsen fastan ah, fasta buƙantu baƙunar wari na sako daga kan wannan dutse na shigo tsakiyar kwari na wannan dutsen fanuji sai na ji an kira ne fa nazartu amami na dubi gabana wa khalfi na dubi bayana wa an yamini wa an shi bani. na dubi damana na dubi haguna na ji an yi min kira amma ban ga kowa ba Tun thumma nazartu ila sama sai na ɗaga kai na kalli sama فإذا هو على العرش في الهواء sai gashi nan a sararin samaniya kuma akan wata daga akan wata kujera shine al'arshi yana kan wata karaga yana zaune wato yana nufin mala'ika jibrilu alaihi salam fa akhadhatni rajfatan sai ya kama ni fa ataitu khadija saboda ka sai ne sauri na dawo gida amma ya bar kogon hira yana hanyar gida saboda ka sai ya karasa gida da amartuhum na yi musu umarni mutanen gida a tsaruni suka rufe ni sun ma sabbu alayyar ma sannan suka zuba min ruwa ina cikin wannan yanayi ba an zan lahu alayya sai Allah ya saukar min da ya ayyuhal mudassir kun fa anzir ya saukar da suratul mudassir wannan hadisi kamar da jabir ya ruwaito shi yana sahih bukhari yana kitabu tafsir eh, tafsir alquran in ka dubi da imam bukhari yake kokarin fassara suratul mudaththir kuma yana sahih muslim yana kitabul iman babu baqir wahyi ila rasulillah riwaya ta al-imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa akaitu khadija sai na taho ga khadija ka kuntu nace basiruni a basaruni suka rufe ni fa sabbu ala alayya ma'an Allah ya saukar min da sai suka zuba min ruwa fa anzalallahu alayya Allah ya saukar min da waɗannan ayoyi sun zuba min ruwa sai Allah ya saukar min da waɗannan ayoyi a wannan yanayi ya ayyuhal mudaffir qum fa anzir wa rabbaka fa faqaddir wa thiyabaka fa faqaddir ibn hajar yana sharhin wannan hadisi na jabir a fathul bari mujallar da goma sha ɗaya shafin ɗari da bakwai yake wa ka'an nan hikimata fi sabbi ba'da tazakkur talab husuli sukun me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ana zuba masa ruwa tana yiwuwa saboda a samu nutsuwa lima wa ka'atil batin min al-infi'aj saboda zuciyarsa ta kada a boye idan aka zuba masa ruwa zai samu nutsuwa zuciyar za ta nutsu wa annal ada annar ri'ida ta'aqubu al-umma haka ga al'ada idan mutum ya samu barin jiki to zazzabi ya kan biyo bayan saboda wato kimar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu bai taba ganin mala'ika jibrilu ba sai gashi ya gaishe, wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam jikinsa na bari kamar yadda ya faɗa da kansa Kuma hajar ce wa yumkin an yakuna al-maji'u fil bar kana awwalan ya za a hada da hadisin aisha akwai hadisin aisha wanda yake sahih bukhari ita kuma aisha tana bayanin surar da ta fara saukowa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ikra bismi rabbika wanda a cikin kogon hira hadisin nasa shi ma kuma yana sahih bukhari to ya za a yi a hada hadisin jabir da hadisin aisha Allah ya kara musu yarda hadisin jabir ya nuna cewa suratul muddathir ita ce Allah ya fara saukarwa hadisin aisha ya nuna cewa suratul alaq shine ikra ita ce surar da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara saukarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ibn hajar ya yi kokari ya hada hadisan nan kashi biyu ah, yana cewa yumkin an yakuna al-maji'u fil ghar kana awwalan farko a zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da wahayi fi shahri ramadan a wata ramadan wa hina idhin nubbi'a saukan sako ga annabi sallallahu alaihi wasallam na farko ba manzanci ba sakon Allah da ya sako ga annabi sallallahu alaihi wasallam na farko annabci annabci wato shi da an saukar mar a sako daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya zaɓe shi cikin annabawansa amma duk da haka bai zama manzo ba saboda haka sai Allah ya saukar masa da ikra bismi rabbikal allazi khalaq wanda umarni ne gare shi shi kadai annabi sallallahu alaihi wasallam ثم كان المجيء الثاني في شهر ربيع الأول بالإنذار bayan a wata ramadan Allah ya saukar da ikra ga annabi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril bai sake zuwa ga manzon Allah ba sai da watan rabiul awwal ya tsaya watan rabiul awwal ya tsaya shine hadisin jabir kuma yazo annabi sallallahu alaihi wasallam uzilat alaihi ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir kaga ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tafi wannan kogon ba wai cikin ramadan kadai ba to lokacin da Allah ya saukar masa da ya ayyuhal mudaththir kaga ya tabbatar ya saukar masa da manzanci saboda an ce masa qum fa anzir ka tashi ka je kai wa'azi idan ko zai wa'azi zai isar da sakon Allah wanda shi ne ake kira al-mursal wanda ya zama wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko mai sako ya isar da shi ga mutane amma saukan ikra wannan annabci ne saboda umarni ne gare shi shi kadai ba ce isar da shi ga wani ba to idan ka lura da hadisin Jabir din nan sai malamai suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya yi amfani da kalmar al-mujawara al-mujawara din nan duk da cewar ta yi kama da itikaf shine zama a wani guri domin ibada amma kuma bai dauki sharadin itikafi ba a wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa ya wata ibada ba masallaci ba sai malamai suna cewa a fahimta ta biyu kenan inna al-mujawara al tutlaqu ala إن kama tutlaqu ala nuzul makan lil على idan ka je wani guri don ibada ana kiransa al-mujawara ولو lam ولو lam yakun masjidan ko da wurin da kai din ba masallaci ba ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi kogon jira saboda wannan ibada da yake don haka fahimta ta biyu malamai suka ce kogon jira a ina yake kogon jira yana makka ne don haka ka tashi daga garin da kake ka je makka saboda za ka zauna a masallacin ka'aba za ka zauna a masallacin ka'aba wanda ana ce mai mujawara ko da ba a cikin masallacin ba ne ko da a gefen masallacin ne haka yasa malamai ke cewa da wanda ya tafi aikin hajji da wanda ya tafi umura dukkansu suna makwabtaka da ainihin masallatai masallacin ka'aba da ke makka da kuma masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke madina ba amma nan ana takaita shi da ainihin makka da madina saboda su ne wuraren da kalma ta almujawara ta tabbata a hadisin aisha a ina ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi almujawara a madina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam na madina hadisin jabir a ina ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi almujawara a makka a kogon hira saboda haka wuri biyu din nan ya tabbata ana yin almujawara ko da baka zauna a ainihin masallacin ba kana gefen masallaci kana cewa kana almujawara sai fahimta ta uku almujawara ghairul itikaf gaba ɗaya almujawara ba itikafi bane akwai bambanci tsakanin wanda akwai hadisin da cikin al-musaddam da al-imam eh, al-hafiz Abdul Razzaq yana mujallal na shafi na 344 hadisin Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj yayi tambaya ga Afa ibn Abi Rabah wani babban malami cikin tabi'ai Har ara'aita al-jiwara wal-i'tikaf ya tambayi al'imam akwa shin da al'itikafi da aljiwar a muktalifa ne huma a amshe'un wahidu shin abubuwa daban-daban ne ko abu ɗaya ne kala sai a fa'ubin abin raba wanda babban tajiji ne babban malami a garin makka ya ce balhuma muktalifa ne al'itikaf da aljiwar da bambanci tsakanin su kanat buyutun nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid gidajen matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna masallaci suna kusa da jikin masallaci ولم اعتكف في شهر رمضان لوكتين ده اعتكافي او وتر رمضان خرج من بيوته الى بطن masjid ya fita daga gidajensa ya koma cikin masallaci ya zauna fa ta kafa fihi sai yayi itikafi a cikin. kaga ashe ba aljiwar bane kuntu lahu sai nace masa fa in kana insanu ya nuna cewar wato mutum idan zai yi itikafi dole sai ya shiga cikin masallaci ya zauna dole ne ya shiga cikin masallaci ya zauna idan misali mutum yana itikafi sai fita bayan masallaci malamai suna kaddara haraba tana daga cikin masallaci ba laifi bane don mutum ya fita nan amma in mutum ya fita ainihin jet na masallacin tana itikafi to laifi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar ainihin masallacin ba ya mika kansa ga aisha ta ce tsaye makaga tana waje shi yana bai fita daga masallacin ba shi ne abinda afa'u ke cewa kaidar itikafi shi ne ka zauna a ciki amma idan aljiwar ne ba dole bane kana ciki kana iya zama a wani gida kusa da masallaci kamar yadda mutum zai tafi yana hotel ɗinsa kusa da masallaci matukar niyyarsa ita ce ya makwabci masallaci yana samun lada a kai saboda haka sai da tambaye a fa'u idan mutum ya ce alayya itikafu ayyami na yi ma Allah alkawari zan yi itikafi na wasu kwanaki kafi fi hila labud bayaninka ya nuna dole in shiga tsakiyar masallaci in zauna cikin ginin masallaci kala sai a fa'u yin abu raba ya ce na'am kware kuwa wa in qala alayya jiwaru ayyami amma idan mutum ya ce nayi alƙawari zan yi makwabtaka da masallaci na wasu kwanaki fa bi babihi aw fi jawfihi insha yana iya yin yana iya zama a kofar masallacin ta waje kenan yana iya zama a cikin masallacin duk wanda ya ba laifi ba saboda bambancin da ke tsakanin wannan yana shine fahimta na uku da malamai suke da shi game da jiwar yana al-qina' kuma ya shafi duk wani masallaci ba wai sai na makka da madina ba wanda shi ya bambata fahimta ta biyu fahimta ta uku ana iya aljiwar ga kowane masallaci ba wai sai ainihin makka da madina ba ka duba ku shafin ina mujalla na shafi na 473 almujawara bi makanin yaksuru fihi imanu me hikimar haka hikimar ita ce mutum ya ya makwabtaka da wani masallaci saboda ya samu yau imanin imaninsa ya karu tana yiwa mutum yana so ya ƙara imani saboda ya rika sauraro na wa'azi ko kuma ya zama yana yawaita ɗin shiga masallaci yana ibada saboda haka sai samu kusa da masallaci in ma ya kama haya wannan ba laifi ba yake kuma haka ɗin afdal haifu kana a ko ina a duniya wannan ba laifi ba wanda ita ce fahimta ta uku in ka duba mutum tawa na ibn taimiyya a musallar 27 shafi na 26 yake ga daktalafu fil mujawara hakika malaman suna sun samu sabanin fahimta game da al mujawara kamar yadda muka kasa fahimta kashe uku din nan da fahimtar al-imam malik babu bambanci tsakanin al mujawara da al itikaf ga fahimta ta alimamu imam ahmad bin hanbal da alimamu abu hanifa akwai bambanci kuma kowanne daidai ne amma ga alimamu malik ba daidai bane ka ce ka tafi masallaci kana wata ibada ta almujawara illa dai itikafi kawai kamar da bayani ya gabata in dai kace za ka yi itikafi kai alkawari to itikafi za ka in kace za ka yi almujawara shi ma itikafi za ka yi a bambanci tsakanin kalmomi biyu din nan da ibnu taymiya yace walakin almurabata indahum afdalu min almujawara akwai wani abu kuma da malaman suna sun yadda aiki ne ne lada shine ake kira ar-ribat ko a kira shi al-murabaqa al-murabaqa shine zama a iyakar kasan musulmi da kafirai ya zama iyakar kasan musulmi da kafirai ka je ka zauna gurin saboda tsaron iyaka shi ake kira ar-ribat wannan ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine ibn taymiya yace al-mujawara ba a samu ittifaki a kansa ba shine ka tafi ka kusanci wani masallaci saboda ka ƙara samun imani ka kusanci wani masallaci kamar yadda mutum saboda shagalta na rayuwa zai tafi ya samu hotel ya kama kusa da stadium saboda kallon wasan to haka kai ma ka tafi ka kama wani wuri wurin zama kusa da masallaci saboda ka ƙara ƙarfin imani shin wannan daidai ne ƙasa samun fahimta kashi uku kamar da muka bayani za ka ibn tabiya ce babu ittifaki kai duk da cewar uh, hadisai sun zo da bayanin daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yasa ba a ce almujawara ba shi da kyau ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya akogon hira um, da a ce ya saba ma shari'a da daga baya ya bayanin sa ga sahabban shi bai taba yin bayani ga sahabbai ya tawatar musu ba saboda haka shi al-Imam Malik yake gani abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin kogon Hira shine Allah ya canza mana da al ya dawo mana da shi a masallaci maimakon shiga koguna kuma wannan hakika yana kama hankali kamar yadda malamai masu sharhin hadisi suke bayani akai hatta ibnu hajar ya faɗa cewa al-mujawara da al-i'tikaf abu ɗaya ne da can annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana al-mujawara wanda tun kafin zuwan musulunci an san da shi an san da al-itika kamar da muka karanta hadisin sayyidina Umar yana cewa ya taba yin alwashi zai yi itika yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam shin yana zai cika wannan alwashi da yamma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake ka cika alwashi kaga ya nuna tun al-jahiliya larabawa sun san abin da ake kira al-itika shine ka kusanci masallaci saboda ƙara imani ka kusanci Allah ta wa ta'ala ibn ya ce wannan akwai sabani kai. amma al-murabata al-murabata shine zama a iyakan kasar musulmi da kafirai shi wannan babu sabani akai wa hadha muttafaqun alayhi bayna salaf duk malamai da suka gabata sun yadda sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai falala mai yawan gaske amma abu hurairah yana cewa la'an urabiqa laylatan fi sabilillah abu hurairah yace ne in tafi kan iyakar musulmi da kafirai yi tsaron iyaka na dare daya kwana ina tsaron iyaka na dare daya a habbu ilayya min an aquma laylatal qadri inda al-hajar al-aswad abu hurairah yace na fi son haka a ce na yi makwabtaka ko na yi itikafi a masallacin ka'aba kuma a masallacin ka'aban ma a daidai al-hajar al-aswad na fi so a ce na yi almurabata a kan ake na yi itikafi a masallacin ka'aba saboda haka ibn ya ce kaga idan sahabi zai faɗi wannan magana ya nuna cewa zalika annar riba min jinsin jihar. ba ta haɗa tsaron iyakar musulmi da kafirai ladan da ladan itikafi saboda shi tsaron iyaka ya shafi jihadi wa jinsul jihadi muqaddamun ala jinsil hajji jinsi na jihadi ana gabatar da shi a kai jinsi wato na aikin hajji saboda uh, itikaf ya fi kama da aikin hajji saboda idan za ka yi uh, ko da almujawara makka to dole ka hada da umra ko aikin hajji za ka shiga makka haka kawai saboda za ka je taimako kuka da ka'aba ba tare da kayan umra ba ko ba tare da aikin hajji ne ya kai ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam an masa tambaya ayyul amali afdal wani aiki ne ya fi daraja a wajen Allah tabaraka wata'ala ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-imanu billahi wa rasulihi imani da Allah imani da manzonsa wannan shine aikin da ya fi daraja a wajen Allah saboda in baka da imani duk wani aikin da zaka yi Allah ba zai karba kuma sai aka ce sun mu maza sai kuma wani aiki ya rasulullah kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace jihadun fi sabilillah jihadi a hanyar Allah bayan imani da Allah babu aikin da ya fi shi daraja ila kuma maza sai aka ce sai wani aikin kuma ya rasulullah kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hajjul mabrur hajji na kware kaga haji yana kasa da jihadi shine abin da ibn taymiya yake don haka ba a hada i'tikafi da al-murabata ba a hada ladan mujahidi da ladan mutumin da ya zauna itikafi a masallaci ko da masallacin nan wato na Ka'aba a ta kake wannan hadisi muka karanta yana magana akan itika amma saboda lafazinsa lafazin hadisi ya zo kashi biyu ya zo da lafazin al’itika ya zo da lafazin al'mujawa shi yasa na hada su na yi magana a kansu fi su itikafi ittifaqan duk malaman na sunya da sunan manzon Allah ce amma babu itika ke a kai. tarika ta su kashi uku kowanne babu laifi a kansa saboda dukkan su ibada al-imam malik yace al-mujawara da al-itikaf ne babu wani bambanci don haka ko zaka yi ma Allah alkawari zaka zauna a masallaci ko zaka yi makwabtaka da masallaci ka'ida ne kawai itikafi ne <clears throat> shine fahimtar al-imam malik kuma a fahimtar sa ita al-mujawara ta da wata ka'ida da ta saba ma al-itikaf fahimta ta biyu ana yin almujawara amma masallacin madina da masallacin makka saboda a kansu ne aka samu lafazin almujawara a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam in ta uku ita ce almujawara bai tsaya ga masallacin makka da madina ba almujawara ya shafi kowane masallaci a duniya idan dai za ka kusanci masallaci da nufin ka samu lada in ka yi wannan niyyar har sai ka yi wannan niyyar kafin ka samu lada in ka yi wannan niyyar za ka kusanci masallaci saboda ka kara imaninka wannan babu laifi akwai malaman da suke da wannan fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya da mu wato da sunnar annabi ta sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله حديث نقبة وعنها كنا أنكر حديث بلئة دي عائشة الله يكرم يرجع وعنها رضي الله عنها قالت an sake samun wani hadisi daga الله allah ya kara mata as-sunnatu 'ala al-mu'taqid sunna ga mai itikafi tunda sunna ta karantar game da mai itikafi Allah ya uda mariban shine kada ya tafi da mara lafiya wala yashhada janazatan kuma kada ya halarci sallar jana'iza wala ya masa imra'atan kuma kada ya tafi ya shahi jikin mace wala yubashiruha kuma kada ya tara da ita kada ya jima'i da mace al-mubashara jima'i saboda kalmar ta zo a cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗe ta da ma'anar jima'i ita Aisha ta boye kalmar jima'i saboda kunya wala ya masa imra'atan mai itikafi ba zai shafi mace ba wala yubashiruha wala yubashirha ba zai wato yi jima'i da ita ba wala ya faruja li haja ba zai fita don wata bukata ta rayuwar shi ba illa lima la da lahu min sai dai fa bukatar da babu makawa sai ya fita domin ta babu makawa ya zama dole sai ya fita Shi ne kamar dole ya kama shi wannan ya zama dole wala itikafa illa bi sauri kuma babu itikafi sai tare da azumi wala itikafa illa fi masjidin jami'in kuma babu itikafi wato kada a yi itikafi sai dai a masallaci wanda yake na juma'a a wafa abu dawud al-imam abu dawud ya rawaito hadisin yana kitabu sawun babun mu'takifi ya'udun marid ibn hajar yace wala ba'sa bi ne. babu ne zai game da mutanen da suke isnafin hadisin illa anna rajiha waqfu akhirih sai dai abin da ya yake rinjaye ta wajen masana hadisi wannan hadisin wato karshensa ba magana maganar wato an dakatar da ita ga ita Aisha bi ma'ana ba isar da ita ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba hadisin nan na shakka yana da yana da kyau yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 2135 ana irwa'ul galil hadisin 966 kamar fatawar latina mujallar goma shafin ɗari hudu da goma kuma wannan hadisin عند الإمام أبو داود يرويته الإمام البيهقي يرويته شيء اسمه السنن الكبرى هنا باب المعتكف شيما واتو إسناد الإمام البيهقي يا إنجلتا حديث يا إنجلتا وجل الإمام البيهقي أما بايل الإمام البيهقي يرويته حديث سيكي ذهب كثير من الحفاظ مثلا حديثي ديوه sun tafi a kan cewa ila an hadal kalam min qawli man duna aisha wanda magana da kaji an jera ta ba maganar manzon Allah ce ba ma maganar Aisha bace Allah kara masa yarda maganar wasu malamai ne da suka kasa Aisha wato waɗanda suka ruwaito hadisi su ne suka jera wannan maganar amma ba maganar gaba ɗayanta na Aisha ce, kuma ba maganar manzon Allah ce. to waye wanda ya cuso magana daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisin nan shi ne ce man ajrajahu fil hadisi wa himati Lallai akwai wanda ya shigar da wannan fahimta din kuma wanda ya shigar da wannan fahimta sai ya zamanto ya yi kuskure saboda danganta maganar gaba ɗaya da aisha ba daidai ba ne ta amma lallai da ita aishan da waɗanda suke suka sasa da waɗanda suka rawaito hadisi dukkan su wato masana da waɗanda ake koyi da su saboda haka yasa ta ga maganar ake daukan ta ana aiki da ita ko da ba ta annabi ba ce sallallahu alaihi wasallam saboda idan ba a samu maganar manzon Allah ba a samu maganar sahabi ba maganar tabi'i tana da tasiri maganar tabi'i tana da tasiri saboda suna daga cikin zamunna waɗanda manzon Allah ya yaba musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba ma zamanin da yayi wato mutanen suka yi zamani ɗaya da shi su ne sahabbai ya yaba ma karni da ya biyo baya na tabi'ai ya yaba ma karni da ya biyo baya na tabi'ai shine tabi'u tabi'i kuma da haka tun da an yaba musu ba a jefar da magana su sai ta saba mata Allah ko ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam الإمام البيهقي يقول فقد رواه سفيان الثوري سفيان الثوري يروي حديثنا عن أروى إذا أروى بن الزبير أروى بن الزبير أن يرى عائشة كنا أن أسماء بنت أبي بكر أروى بن الزبير شين وان بيري مغانا يتشوى المؤتسف لا يشهد جنازة kaga بقى a ce aisha ba duk da cewar ya yi karatu wajen aisha hanyar aisha mahaifiyarsa ita ce asma'u bintu abubakar kuma yana daga cikin malamai masana na duniya a zamanin tabi'ai ana nuna su idan ana misali da masana a duniya ana nuna urwatu bin zubair urwatu bin zubair shine faɗi wannan maganar yace al-mutaqi la yashhadu janaza wanda ke itikafi kada ya halarci sallar janaiza wala ya'udu mariban kada ya tafi da mara lafiya wala yujibu da'awa, kada ya amsa wata gayyata misali ko da gayyatar walima ce wala itikafa illa bi siyami kada ayi itikafi sai ka riga azumi wala itikafa illa bi masjidi jama'ati kada ayi itikafi sai masallacin da ake sallar jam'i waye ya faɗi wannan maganganu maganganu hanyar Aisha shine Urwatu bin Zubair ba amma cikin waɗanda ke ruwaito hadisi saboda sun san Urwa hanyar Aisha eh, Aisha wato kan Asma bin Abi Bakar kuma ya ya samu karatu sosai ta wajen ilimin aisha saboda haka sai suna ganin ai maganganun da ya faɗa maganganu ne da ba zai yiwu ya faɗa da kansa ba face ya ji daga wajen aisha saboda haka sai aka danganta ma hadisin ga aisha duba adalcin masana hadisi wanda yana nuna adalcin masana hadisi idan magana ba ta isa ga manzon Allah ba sai sun bi salsalar maganar nan an samu ina ta faru. shin ta ɗauka shi sai a ɗauka idan ta jefar ne a yi watsi da ita amma tun da maganar babban malami ce sai aka dubi maganar aka auna ta da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ga ta saba ba to tun da ko babban malami ne tabi'i ne ta faɗi wannan magana ai babu laifi sai aiki da ita al-imam ya yayi bayani a cikin littafin sa sunan kubra yace wa ibnu jurayd an sa'id ibn al-musayyib musayyib annahu qala an ruwaito hadisi daga sa'id al yana cewa المؤتكف لا يعود مريضا من انتكاسي با زي تنسيد مرة لازية با ولا يشهد جنازة وزي هلتي صلى الجنائزة با kaga an samu wani daga cikin tabi'ai babban tabi'i sa'id ibn musayyib shi ma ya faɗi haka to ko da aisha bata faɗa ba idan tabi'ai wannan tabi'i ya faɗa wancan tabi'i ya faɗa kaga maganar tana da ƙarfi ga musulmi wanda ya biyo baya ba za na cewa wallazina taba'uhum bi ihsani ana yaba ma duk wanda ya bi sahabban manzon Allah da wanda ya bi wanda ya bi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam ad-darqutni shi ma ya rawaito hadisin nan yana kitabu siyam sunan ad-darqutni kitabu siyam babu itikaf yuqalu inna qawlahu kamar yadda al-imamu al ya faɗa yace masana hadisi sun tantance wannan hadisin haka al-imamu imamu dara kutuni yace inna qawlahu wa inna sunna lil mu'takid yanda hadisin nan yazo cewa sunna ta karantar ga mai itikafi ila akhirih har zuwa ƙarshe imam ya ce laysa min qawlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam baya cikin maganganun annabi wato hadisi din hadisi as-sunna ala al-mu'taqif ko lil mu'taqif yanda ya tafi a wata riwaya Allah ya uda mariba da maganar annabi bace sallallahu alaihi wasallam wa ya faɗi wannan magana waɗanda suka rawaito hadisin daga urwa ana cewa maganar al-imam az-zuhri al-imam az-zuhri shine wanda yayi wannan magana sai kuma aka jingina ta ga Aisha ibn hajar kamar yadda ya faɗa a cikin eh, a nan anan yace illa anna rajiha a akhirih cikin fathul bari da mujallad bi shafin 321 yace jazama dar qutni bi anna al-qadar alladhi min hadith Aisha me ya za mu ɗauka cikin waɗannan maganganu gaba daya wace gaba ce maganar Aisha ibn hajar ya ce al'imamu dara kutuni ya ce asali maganar aisha guda ɗaya ce la ya faruju illa li hajatin kada mai itikafi ya fita idan wata bukata in ka lura cikin wannan hadisin a tsakiya wala ya faruju illa li hajatin al'imamu dara kutuni ya ce iyakar maganar aisha kenan kada mutum ya fita daga masallaci idan yana da yana itikafi sai fa idan akwai wata dalili wani sababi wa ma adahu mimman dunaha amma duk sauran maganganun da gani ba maganganun mutum ɗaya bane maganganu ne na wasu waɗanda suka zo sun kasa Aisha kamar Urwa bin Zubair kamar al-Imam Zuhri kamar Ibn Musayyab inda shi ma ya faɗi haka kuma dukkan su tabi'ai ne wa rawaina an aliyin wa naka'i wa hasan al basari kuma ba su kadai bane ko da a ce ba a samu hadisin manzon Allah ba ko da a ce ba maganar Aisha ba ce waɗannan maganganu da aka faɗa cikin wannan hadisi ibn ya ce an samu magana irin haka daga sayyidina ali bin abi talib an samu magana irin haka daga al-imam al-hasan an samu magana irin haka daga al-hasan al-basri kaga da tabi'ai har ma wani sahabi kaga magana ta nuna tana da asali wato an samu daga sahabi wanda ya faɗi haka an samu kuma daga tabi'ai da yawa sun faɗa ga urwat bin zubair ga imam zuhri al-imam uh, an-nasa'i hasan in shahidan al-mu'takif janaza idan ne itikafi ya halarci sallar jana'iza aw ada mariban ko ya tafi kai da mara lafiya aw kharaja lil ko ya fita daga masallacin saboda zai tafi sallar juma'a wa tala itikafu itikafin sa ya baci an samu tabi'ai sun faɗi wannan da ƙarfi kuwa ya nuna cewa magana tana da asali to amma babu intifaki a kan abin da suka haɗa al'imamu sauri al'imamu shafi al'imamu ishaq suna cewa in sharaɓa shay'an min zalika fi nan itikasihi lam iya itikasu bi fi'li kana iya sharadi kana iya yin sharadi a fahimtar su lokacin da za zaka shiga na yi alkawari zai ma Allah itikafi amma idan an yi rasuwa za fita in je sallar jana'iza limamu shafi ya ce idan kayi wannan sharadi kana cikin masallaci aka ce an yi rasuwa kana iya fita ka je sallar jana'iza ba ma ka yi sharadi amma in baka yi wannan sharadi ba sai ka fita katan sallar jana'iza to itikafin ka ya baci saboda asali ma'anar itikafi shine lizimtar guri a zauna yanzu abin ka aikata ka bar gurin ka kuma riwaya ta ka al-imam ahmad wanda ya dace da mazhabar malikiya cikin sharhi sunan abi dawud tun hadisin nan da muka karanta da riwayar al-imam abu dawud wato cikin aunul ma'bud a mujallar na biyar shafi na 159 imam al-azim abadi yana cewa fihi dalilun ala al-man'i min al-khuruj li kulli haja wannan tsarin dalili ne domin mun riga mun samu dalili a baya shine hadisin da ibn hajar ya fara kawo akwai hujja a cikin hadisin cewa idan mutum yana itikafi bai kamata ya fita daga masallaci ba inda a ce za a iya fita me zai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙo kansa ga ɗakin Aisha ta tsefe ma me zai hana annabi ya fito gaba sa ya shigo ɗakin ta tsifa ya koma kaga wannan kadai ya isa hujja to sannan kuma ga hadisin nan wanda ya nuna fahimtar wasu sahabbai da tabi'ai da yawa ya nuna ba daidai ba ne ka fita saboda waɗannan abubuwa na ibada kamar sallar jana'iza ibada ce kamar sallar juma'a ibada ce ko za ka imam malik ce idan za ka yi juma'a idan alkawarin da kai na itikafi zai kai juma'a ta same ka to wajibi ne masallacin da za ka yi itikafi ya zama ana sallar juma'a wa mai sharhin sunan abu dawud yake kaga wannan hadisi hujja ya dace da fahimtar eh, sahabbai ya dace da fahimtar tabi'ai min al-khuruj li kulli haja min ghairi farqin bayna ma kana mubahan aw qurba aw ghayr aw ghayruhu kasancewa abinda zai sa ka fita daga masallacin wani aiki ne na kusantar Allah kamar sallar jana'iza an hana zaka amsa gayyatar walima an hana an sa gayyatar walima asali wajibi to amma tun da ka shiga itikafi larura ta same ka ba za ka amsa illa allazi la budda min me zai sa ka fita daga itikafi ka dawo al khuruj li qada'il haja sai dai fa idan ka fita ne saboda gowali saboda ba haya wannan ba makawa sai ka ji wa ma fi hukmihima abin da ya zama to tilas dole sai ka fita daga masallaci wa fihi dalilun ya annahu la yasifu al-i'tikafu illa bi qawli sannan a karshe mun samu hujjar i'tikafi baya inganta sai tare da azumi ta wannan hadisi wa annahu shartun kuma cewa sharadi ne daga cikin sahabbai game da azumi game me alakar azumi da i'tikafi daga wannan hadisi na Aisha an samu hujja akai duk da cewar ba hadisin Annabi sallallahu alaihi bai to sai zama sahabbai sun kasu kashi biyu haka nan tabi'ai da tabi'u tabi'in dangane da alakar azumi da itikaf Abdullah bin Abbas Abdullah bin Umar min as-sahaba al Malik al-Imam al-Awza'i al Abu Hanifa suka ce dole sai da azumi ake itikaf dan ka koma ga sahabbai kuma ka samu Abdullah bin Mas'ud har ma sayyidina Ali bin Abi Talib al-Hasan al-Basri al-Imam Shafi al-Imam Ahmad al-Imam Ishaq suna cewa innahu laysa bi shartin ba dole bane sai da azumi za a yi itikafi qalu yasihu itikafu sa'atin wahida kuma itikafi sun ba dole bane sai da azumi ko da na awa ɗaya ne kana iya yi hatta Abdullah bin Mas'ud yana faɗi wa lahbatun wahida ko da na takaitaccen lokaci kana iya shiga itikafi cewa azumi sharadi ne ga mai itikafi babu hujja kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dalilin yasa aka samu sabanin fahimta har ta tsakanin sahabbai shin dole sai da azumi ake itikafi ko ko ko da babu azumi za a yi itikafi shine mai sharhin sunan abi dawo ya kawo fahimta kashi biyu dinnan ya ce wa hadha huwa al-huwa haqqu bil adillati sahiha gaskiya ita ce ba alaƙar azumi da itika saboda dalilai masu yawa ingantattu kamar yadda malamai suke magana a kai duk da cewa wato an samu waɗanda ke ganin dole sai da azumi ɗin amma hujja ta nuna cewa ko da babu azumi ce na inganta kuma dama azumin ke sa a ce mutum dole sai ya yi wuni guda ko sai ya haɗa da kwana guda tunda an ce ba dole bane sai ba dole sai an hada da azumi ba ya nuna cewa kana iya itikafi ko da na awa ɗaya ne ko minti talatin shi sa aka ce walau lahba ko da an ɗan takaitaccen lokaci inna sauna shartun fil itikaf wanda shine abin da wasu malamai ke fara kuma kamar yadda ya zo cikin masaba ta al-Imam Malik Allah mu da kuce masa rahama dalilin haka yasa Ibn Hajar ya kawo hadisi na gaba mu karanta وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن كربو حديث لك عبد الله بن عباس الله يقارى نسير wato yana so yi magana me alakar azumi da itikafi shine sai kawo hadisin Abdullah bin Abbas annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala dan sallallahu alaihi wasallam yace laysa ala al-mu'takifi qiyam laysa ala al-mu'takifi qiyam annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu azumi da ke zama wajibi kan mai itikafi illa an yi ta'alahu ala nafsihi sai fa idan yayi makansa alkawari ne idan ya dora azumin makansa yayi ma Allah alkawari to wannan shine kuma dole a cika alkawarin Allah subhanahu wataala mun karanta hadisin sayyidina Umar wanda ke gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba alkawari zai yi itikafi na dare guda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka cika ka. idan aka ce za a yi tukafi na dare guda ta ga ba alaƙar azumi tunda ba a azumi cikin dare wannan hadisi na Abdullahi bin Abbas yana karfafa wannan rawahu darqutni fi kitab as-siyam babul i'tikaf الإمام دار قطني يرويته حديث ينا كتاب الصيام باب الاعتكاف والحاكم لكما الإمام الحاكم ينا المستدرك ينا كتاب الصوم باب الاعتكاف hadisi na dubu da ɗari shida da arba'in da biyar ibn hajar ya ce wa rajihu wasfuhu ayyukan fahimtar da ta inganta mafi rinjayen hujja ita ce maganar ba ta isa ga manzon Allah ba ita ma maganar ta tsaya ga Abdullahi bin Abbas shi ne ake nufi da waqafuhu aiban maganar ta tsaya kan Abdullahi bin Abbas amma yanda wancan magana ta Aisha ba ta isa ga manzon Allah ba bata ma isa ga aishan ba don ba duka maganar ba ce ta ita ga aisha allah ya kara mata yarda haka ita ma wannan maganar da aka danganta ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ibn hajar ya ce hujja mafi rinjaye ta nuna cewar magana ta tsaya kan abdullahi bin abbas ba ta isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato fahimtar abdullahi bin abbas ne wannan yana daga cikin bayanin al-imam al-baihaqi kamar da ibn hajar ya faɗa kare al-imam al-bayhaqi faɗa yana kitabu siyam da sunan al-kubra babu marra al-itikaf gai ghairi sawmi sunan babin kin al-imam al ya yi babi akan malamai da suke ganin babu alakar azumi da dole ba ne ka yi azumi don ka yi itikaf wato idan ka yi shi a wani wata ba ramadan ba amma idan a ramadan ka yi ai dole ka haɗa da azumi saboda azumin dole ne akan musulmai amma idan a wani wata za ka yi tun da babu laifi ka yi itikafi a wani wata to ka ka ɗauka sharaɗi ne sai ka haɗa da azumi misali mutane na tafiya umra ta tafi umra ba a ramadan ba ko kuma an tafi aikin hajji ana zaman makka sai ka ga bari ka yi itikafi a ka'aba ba lallai bane ka haɗa da azumi ana iya cewa bari zai yi itikafi masallacin ka'aba kuma kana cin abincinka to amma fahimtar abdullahi bin abbas ita ce kamar yadda ya zo cikin sharhi sunan abi da abdullahi bin umar su suna ganin haka itikafi da azumi shine mafi dacewa wannan hadisin yana da rauni danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo cikin nasbur raya na al'imam al-zailai a musallar nabi shafin 460 al'imam al-zaihaki ya ce haza huwa sahihu mawqufun wa rafuhu wahmun da ya inganta game da wannan hadisi da muka karanta fahimtar abdullahi bin abbas ce maganar abdullahi bin abbas ce ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce sai al-imam bayan ya kawo hadisin sai ya kawo wani labari labarin wasu malamai daga cikin malaman farko abu suhail bin malik ya ba da labari abu suhail bin malik ya ce istamatu ana wa ibn shihabin inda umar bin abdulaziz da da ibn shihab shi na limamu zuhuri da ni da limamu zuhuri mun haɗu wurin eh, umar bin abdulaziz umar bin abdulaziz tabi'i ne yana daga cikin jikokin sayyidina umar bin al-khattab Allah ya kara musu yarda mun haɗu a wajen wannan tarihi malamai biyu abu suhaib bin malik da kuma ibn shahab shine al Limamu tuhri sun je wajen umar bin Abdulaziz, aziz wa kana ala imra'ati itikafu salatin fil masjid al-haram mata na ta taba yin alkawari ta yi alwashi ta yi annazuru ta yi ma Allah alkawari za ta yi itikafin kwanaki guda uku a masallacin Ka'aba ji abu suhail bin mali فقال ابن شهاب ابن شهاب شين الإمام الزهري يتي لا اعتكاف لا يكون اعتكاف إلا بقول itikafi baya taba yiwuwa sai tare da azumi saboda ka tun matarka matar ka tayi alkawari za ta yi kwanaki uku a masallacin Ka'aba tana yi kitab to kamar tayi alkawari ne za ta yi azumi kuma na kwanaki uku don ba zai yi ta yi itikafi ba azumi ba muna gaban Umar bin Abdul umar bin abdulaziz ya masa tambaya ya tambaya al-imam zuhri yace amin rasulillah shin wannan magana da ka faɗa daga manzon Allah ne qala ya yace ba daga manzon Allah ba kala sai yace min abi bakr ko kuma dai daga wajen sayyidina abubakar ne abu abubakar ya taba yin fatawa cewa ba za a yi itikafi ba sai tare da azumi qala sai al-imam zuhri yace la babu wannan daga cikin mazangarin sai na abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yarda kala sai ce famil umar ko dai sai na umar ne shine shugaba na biyu kala sai ce la ba sai na umar bane ba kala sai ce famil usman ko ko sai na usman bin affan Allah ya kara masa yarda ne wanda ya taba fatawar ba a yin itikafi sai da azumi kala ba yace a kala abu su sai abu su hairu ya ce fansar sai na tashi kawai na tafiya ta don na san magana ta kare fatawar ba daga manzon Allah ba ce same ta wajen sayyidina abubakar ba ba ta wajen sayyidina umar sannan sayyidina usman ma bai faɗa ba ko da ba a gangaro ga sayyidina ali ba an gama sai na tafi na tafi sai na wasu tabi'ai guda biyu kuma shine al-imamu tawus da al-imamu abba fa sai na musu tambaya an zalika mata na tayi Allah alkawari za ta yi kwanaki uku tana itikafi a masallacin Ka'aba ba shi al-imamu ya ce min sai an hada da azumi Ta amma muna gaban Umar bin Abdul Aziz ya masa tambayoyi ya ce wannan fatawar ba ta da alaka daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba taɓa samun manyan sahabbai sun yi ta ba saboda haka mai ku za ku ce al-imam da kuma afa'u bin abi rabah fa qala qawus sai qawus yace kana ibnu abbas la yara ala al qiyaman illa an yaj'alahu ala nafsihi abdullah ibn abbas sahabi ne amma baya ganin dole a hada azumi da itikafi sai dai idan mutum yana itikafi idan mutum ya yi ma Allah alkawari zai yi itikafi kuma cikin alkawarin ya haɗa da azumi shine kamar yadda hadisin mai yanzu imam qawus ma kai fada saboda yana cikin almajiran Abdullah bin Abbas wa qala aqaw sai aqaw bin Abi Rabah yace to Abdullah bin Abbas ya ce me itikafi ba wajibi bane ya hada itikafin sa da azumi sai idan ya ma makansa alkawari ya hada da azumi al-imamu abu yake zalika ra'ayun wannan ra'ayi ne na abdullahi bin abbas bi ma'ana fahimtar sa ce kawai fahimtar sa ba ta da hujja wato daga ainihin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin haka shine ibnu hajar an ya kawo bayanin waɗannan tabi'ai duka a sharhin hadisin shi ma yana fakul bari musamman shafin dare ku da ishirin da biyu. bishtirasi siyam qala ibnu umar wa ibnu abbas asali ibn hajar yace da abdullahi bin umar da abdullahi bin abbas su suna cewa itikafi bai yiwa sai da sharadin azumi to al-imamu malik asali mazhabarsa ta fi ginuwa akan fahimtar abdullahi bin umar ba hadisai za ka rika je an salim an salim da littafin muwatsa ilimin al-imamu malik madogaransa ya fi yawa ta sashin fahimtar abdullahi bin umar wannan dalili ya sa mazhabar malikiya ta gina a kan cewa ba a raba itikafi da azumi abdullahi bin abbas shi ma yana da wannan fahimta in ka duba kitabun musannaf na alhaji abdurrazzaq za ga bayani da ya jero labarin fatawar waɗannan tabi'ai har ce ita ma aisha allah ya kara mata yarda tana da fahimtar cewa ya kamata idan za ka yi itikafi ta hada da azumi saboda haka al-imam malik al-imam al-auza'i al-imam abu hanifa suka gina mazhabar su akan cewa itikafi bai yiwuwa sai an hada da azumi itikafi bai yiwuwa sai an hada da azumi kaka ce idan kuka ce bai yiwuwa a matsayin sharadi to dole a samu hujja daga manzon Allah amma hujjar sahabi ba ta sa a ce wani aiki ya zama dole alƙabi iyau ne littafin shifa sai ce yi eh, akwai hujja daga manzon Allah ai annabi sallallahu alaihi wasallam yake kafin da duk aka je yayi ai da azumi yake cikin ramadan shine sai ibn hajar yake a dai duba ai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi a watan shawwal tun da itikafi a watan shawwal an taba samun hadisi wanda ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azumi lokacin da ya biya itikafin sa na ramadan shekarar da bai itikafi ba sai shi a watan shawwal shin an samu hujjar ya hada ta da azumi don haka hujjar eh, a ce azumi sharaɗi ne game mai itikadi babu hujja daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Umar bin Abdulaziz ya faɗa babu hujja daga manyan sahabbai irin sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman amma an samu fahimtar wasu sahabbai wasu kuma sahabban suna ganin ba hakan ba kamar misali Abdullahi bin Mas'ud kamar sayyidina Ali su suna ganin babu alaƙa tsakanin azumi da itikadi ba dole bane sai dai ita kai ka dora makanka to rashin ittifaqin malamai akan cewa azumi sharadi ne ga mai itikad wannan shi yasa aka ce itikafi ba shi da tsawon lokaci da a ce an samu itifaki akan cewa dole ne idan mutum zai itikafi ya hada da azumi magana ta gari ai azumi ka ayyuka cikin dare don haka dole kenan itikafi ya zama akalla na lokacin da za a yi shi wato shine a samu dare da yini da babu ittifaki ta nuna cewa babu hujjar tsawon lokacin itikafi al-imam malik yake ya ɗauka dole sai da azumi shi yasa a mazhabarsa ya zama to ba ka iya yin kasawar yini da kuma dare amma akasarin malaman suna, akasarin malaman suna kamar yadda zai cikin sharhin waɗannan littafin hadisai fatul bari in ka duba aunin ma'bud sharhin sunan abi dawud littafin al da sauransu malamai akasari sun ce mafi yawan sun ce wato itikafi ba shi da mafi karancin lokaci wanda shi ne masabar al abu hanifa al-imam shafi'i al ahmad bin hanbal akan haka imamu nawawi cikin littafin al-majmu' yake cewa wa amma aqallu al-i'tikaf maye mafi karancin lokaci na i'tikafi mafi karancin lokaci sai ce fa sahihu alladhi qafa'a bihi al-jumhur annahu yushtaratu lubsun fil masjid sharadin da akasarin malamai suka dauka shine da zama a masallaci shine sharadi fitanka ba wa annahu yajuzu al min minhu wal-kalim kana iya sa lokaci mai yawa zan yi wata guda ina zaune a masallaci wannan babu mafi yawan lokacin itikafi sannan babu mafi karancin lokacin itikafi hatta sa'atan aw lahaba al-imam an-nawawi yace kai ko da awa guda ne mutum yayi alkawari zai na itikafi sadaki saboda babu hujja wannan ya zo cikin littafin fikihu da yawa kamar ad-durr al-mukhtar kamar kitab al-infaq mazhabar al-imam ahmad bin hanbal yana yana waɗannan littattafai bin ba rahimahullah a littafin fatawarsa yana cikin malamai da suke zamani a yanzu saboda haka samun fatawar irinsu yana da muhimmanci a littafin fatawarsa majimu fatawa a matsala ta yana da na goma sha biyar shafin ɗari hudu arba'in da ɗaya bin bas ya ce al'itikaf huwa muksu fil masjid li ta'atillahi ta'ala itikafi shine a zauna a masallaci saboda da'a ga Allah subhanahu ta'ala saboda za a kusanci Allah a wajen zikiri ko ta wajen wata ibada wani dan daukan wani lokaci mutum yawa rayuwarsa fada saboda aka ce ce zai zauna a masallaci shi wannan zaman da zaka shi ake ce ma al-itikaf babu ya ce sawa'un kanat al-muddatu kaseera aw lokacin da ka ɗiba ma kanka yana da tsawo ko kaɗan ne babu bambanci li'annahu lam yarid fi zalika fi ma a'lam ma yadullu ala tahdid saboda babu wata hujja da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam hujjar da take nuna an iyakance lokacin itikafi babu wannan hujja la bi yawmin wala bi yawmayn babu hujja da ta nuna cewa itikafi bai yiwuwa sai na yini guda ko na yini biyu wala bima huwa aksar min zalika ko ko lokacin da yake haka wa huwa ibadatun mashru'a itikafi ibada ce da an shar'anta ta illa idan nazarahu fara wajiban bin nazar wato asalin itikafi ba dole bane amma idan kai ka dora ma kanka to yana zama dole saboda ka kayi ma Allah alkawari kuma dole ne a cika ma Allah alkawari da aka masa wa huwa fil mar'a war rajul sawa'un mace da namiji duke ne bambanci sai dai ita mace ba ta da ikon shiga ita tafi sai da izinin ta wanda ba dole ba ibada ce da mutum ke sa wa kansa kuma hakkin miji yana da girma a kanta shi hakkin miji dole ne haka shi ake fara gabatarwa me dalilai da suka sa aka ce kafi ba shi da lokaci kuma shi ne abinda jamhurin ulama suka faɗa itikafi ba shi da lokaci ba shi da mafi yawan lokaci ba shi da mafi karancin lokaci amma duk malamai sun yarda cewa ita kafi cikin ramadan ya fi falala saboda shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya dinga yi kusan duk shekara sai ya yi kamar yadda muka karanta a hadisi na baya hatta bayan rasuwarsa matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun ci gaba da yin itika dalilin da ya sa aka ce itika ba shi da mafi yawan lokaci ba shi da mafi karancin lokaci na farko shine la'akari da ma'anar al a harshen larabci wa huwa al A zauna a wani guri shine al-i'tikaf hada yasuku ala al-muddati tawila wa qasira idan aka ce zamanka a wani guri shine al-i'tikaf to zama ko ana samun gajeruwa ana samun doguwa ko an dade ana zaune ko ba dade ba wa huwa ibadatun ah, lam yarid fi shar'i ma yuhaddiduhu bi mudda mu'ayyana ibada ce wanda ba a samu hujja a shari'a da ta nuna cewa ga tsawon lokacin ta ba babu wata hujja sai dai fahimtar malamai fahimtar wani malami ko ba ta zama hujja a addinin Allah sai fa'idan fahimtar nan ta manzon Allah ce kuma har yi cikin littafin al-muhalla a musallar da biyar shafin gari da saba'in da tara ya yi magana kamar haka ya ce al'itikafu wal iqamatu fil masjid bi niyyati taqarrub ila Allah azza wa jalla itikafi shine ka zauna a masallaci da niyya wanda shi ne ka'ida a wani zaman ka yanzu muna zaune a masallaci to ba za a ce zaman da muka yi na karatu na itikafi ba ne ba niyyar da ta kawo masallacin nan shi ne yi karatu ba ba itikafi ba ne amma itikafi shi ne ka kulla niyyar za ka zauna saboda bautan nan idan ka ayyana maka kanka azumi to azumi ya shigo in ba ayyana azumi ba ba sharadi ba ne idan ka ayyana za ka yi kwana goma to sai ka yi kwana goma saboda alkawari kai ma Allah saboda ka sai ce sa'atan fa ma fawqaha ko da na awa ɗaya ne ko lokacin da ya tsara awa guda lailan aw naharan dare ko yini wanda shi ne asali a larabci dama idan aka ce al'itika ma'anarta al'iqama kuma ya zo a cikin alkur'ani inda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana game da annabi ibrahim alaihi salam yana suratul anbiya aya ta 51 zuwa 52 laqad atayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ولقد آتينا إبراهيم رشده من بام النبي إبراهيم شريعة من قبل وتتنين يارو kamar yadda aka ce aka faɗa game da annabi yahya alaihi salam akwai manzanni waɗanda Allah ya ba su shirya tun suna ƙanana annabi Ibrahim ya ce wa kunna bihi alimin Allah ya ce mun zan masana game da annabi Ibrahim Allah ya san waye cancanta ya zaɓa manzo saboda ka Allah ya sani annabi Ibrahim ya cancanta ya zama manzonsa tun yana yaro Allah ya ba shi shirya. idan kana da yaro yakan maka tambayoyi za ka ga yaro yana ma tambaya ce kai wannan yaro tun kana ɗan ƙarami kake irin wannan babban tambaya to haka annabi ibrahim ya kasance yana ɗan ƙarami yake tambayan babansa in kama da abiji wa kauli ya tambayi babansa da jama'arsa ma hadhihi tamathilul lati antum laha atif shin waɗannan mutum mutumi gumakan nan da kuke zama wajensu menene su gare ku za ka sai malamai ke ɗauka ah, a harshen larabci ashe al'itikaf huwa da ikama ya'ani muqantum muqimuna muta'abbidu lana annabi ibrahim yana cewa waɗannan gumaka shin ne dalilin da kuke zama tare da su kuke bautar su ashe ka zauna a wani guri na ibada shi da al'itikaf وإذ لا شك في هذا فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه إيتكاف أو ذاك سيد ابن هزم يشي من هكا إن بيكا كنا نير إيتكاف المسلاتي ثم قد رأيك على في كذا فومي كارن تلوكي الإيتكاف يقو على ما ذكرنا مما قل من الأزمان أو كثرة فومي كارن تلوكي كومي يوانا لم يقص القرآن والسنة عددا من عدد babu hujjar da ta zo a cikin alkur'ani ko a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta nuna ga adadin kwanaki ko watanni ko shekara da ake babu lokaci da aka ayyana na itikafi wala waqtan min waqti wa mudda'i zalika muqti duk wanda yace itikafi yana da iyaka mafi karancin lokaci ko mafi yawa sun hazmi yace to wanda yayi ganganci li'annahu qa'ilun bila burhan ya faɗi magana da ba da hujja wannan dalilin ya sa umar bin abdulaziz yake tambayan al'imamu zuhuri shin maganar da ka faɗa daga manzon allah ne ya ce a abubakar fa ya ce a umar fa ya ce a usman fa ya ce a ka faɗi maganar da ba ta da hujja ko za ka ba mai ikon ya ce ga iya lokacin ibada sai allah da manzon sa. idan allah da manzon ba su iyakance ba ba ka da hujja ba ka da hurumi suka bar abu yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan ita ce hujja ta farko take nuna cewa ijtihadi ba shi da mafi yawan lokaci ba shi da mafi karancin lokaci na biyu akwai hadisin da zo cikin al-musamman da ibnu abi shayba hadisin ya ya'la bin umayya ya'la bin umayya sahabi Allah ya kara masa yarda qala inni la amkutu fil masjid sa'atan wannan sahabin yace nakan zauna a masallaci na sa'a guda wa ma amkusu illa li a'takifa kuma zaman da nayi ba zaman hutu ba ne zama ne na itikafi a niyyata kaga an samu sahabi yakan zauna na sa'a guda a masallaci zaman da yake kuma da niyyar itikafi idan sahabi zai yi wannan to ka hujja ta haɗu an samu hujja daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in ka duba littafin muhalla mujallal biyar shafi na 170 da 179 amma al-imam malik yace la itikafa akalla min yawmin wa layla ba zai yi a yi itikafi kasawan dare da yini ba saboda me saboda ai itikafi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi tare da azumi malamai sun yi rabi akan wannan mun riga mun bayani kuma fahimta da aka samu ma daga Imam Malik a ɗaya bace akwai riwayar da aka ce Imam Malik ya ce la itikafa aqalla min ashr min ashr layali bai yiwuwa a yi itikafi kasawar kwanaki goma saboda manzo Allah kwanaki goma goma yake nan ma aka ce akwai shekarar da manzo Allah yake da goma wala ku sannan akwai wata fahimta da aka samu daga Imam Malik la itikafa aqalla min sab'i layali bayyuwa kai itikafin da ya kasa kwanaki bakwai min al-jum'a ila al-jum'a saboda kada juma'a ta same ka kana wani masallaci ba tare da ka je sallar juma'a ba shine ibnu hazm yace wa kullu hadha qawlun bila dalil ayyada lokaci game da itikafi ba shi da hujja ba shi da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam wurin da ake itikafi nan ma sai zama ba a samu itifaki ba wurin da ake itikafi me dalili kana yiwa in ka koma ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu shi manzon Allah duka itikafi da yayi a masallacin Madina da kuma almujawara da yayi a kogon Hira wanda ba da labarin sa masallacin madina annabi sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi to shin yana zama ka'ida kenan itikafi bai yiwuwa sai masallacin ka'aba masallacin madina nan ma ya zama babu ittifaki babu ittifaki dalili kuwa saboda an samu ayar alqur'ani da take cewa wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid kada ku yi jima'i da mata alhali kuna itikafi a masallatai a masallatai in ji Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya buɗe ya buɗe sarari inda ake itikafi inda ake ka'ida ne sai a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam la shakka da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ko shi manzo da zai magana akai akwai hadisin da muka karanta na Aisha wanda ya wuce a baya in ka sake karantawa za ka ga a cikin hadisin ana cewa wala itikafa illa fi masjidin jami'in ba a yin itikafi sai a masallaci da ake sallar jam'i kalmar jami'in tana daukan masallacin juma'a tana daukan ma'anar jam'i sai masallacin da ake haduwa ai sallah wannan ya nuna cewa ba sai masallacin makka da madina kawai ba wannan hadisin muka karanta wanda riwayar al-imam abu dawud yana kitabu siyam yana kitabu sawm babu itikaf al-imam shafi'i yace wa nahnu naqul saboda haka idan za mu dauki wannan hadisin na Aisha wanda muka karanta idan za mu ɗauki wannan hadisi na aisha da mu ce al'itikafu fi kulli masjidin mashru'un ashe duk idin masallacin da ake sallar jam'i za a yi itikafi tun daga hadisin aisha aisha kuma tar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ga waɗanda ke dangata maganar gare ta Imam Shafi'i yana kafa hujja da wannan hadisin na muka karanta in ka duba nasbur raya yana da na Shafi'i 65 amma man hadda masjidan madina wahdahu wanda ya takaita masallacin madina kadai aw masjida makka wa masjida wa masjid madina aw al-masajid al-thalatha zama masallatai uku kawai ka'aba masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam na madina sai masallacin qudus aw al-masjid al-jami' ibn hazm yace idan ka takaita itikafi a wani masallaci ko da za ka ce sai masallacin da ake juma'a idan ka ce masallacin da ake juma'a ta ce ina hujja babu hadisi kai tsaye wanda ya ayyana dole sai a masallacin da ake juma'a babu hadisi inji ibn hazm yace fal aqwalu la dalila ala sihhatiha ala ma'na laha fama fala ma'na laha wa huwa tahsis li qawli Allah tabaaraka wa ta'ala domin maganar farko za ka dawo ga ayar alkur'ani ta suratul bakara aya ta bakwai, wala tubashiruhunna wa antum atifuna fil masaji shi Allah haka ya faɗa saboda ka idan ana maganar wurin itikafi sai a fara dauko maganar Allah da ya shar'anta itikafi kada ku tara da mata alhali kuna itikafi a masallatai ibn hazm yake to idan zaka ce banda wancan to sai ka ba da hujja mai ƙarfi wanda hujjar ita ce za ta takaita maganar Allah tabaraka wa ta'ala ibnu hazmi eh, ibnu hajar shi ma cikin fathul bari a mujallal na biyar shafin gare saba'in da shida ya yi magana a kai ya tattaro fahimtar malaman sunna da suka gabata zuwa zamaninsa sai ya ce wasalar jumhur akasarin malaman sunna a tarihi abinda suke cewa bi umumihi min kulli masjid yanda Allah ya faɗa a suratul bakara aya ta 187 ana itikafi a dukkan masallatai kowane masallaci babu hujja da ta kakaita, wannan maganar ta Allah subhanahu ta'ala, ta nuna cewa akwai masallatai da ake itikafi banda wasu masallatai akasarin malamai a tarihi haka su faɗa illa da man talzamahum juma'a sai dai fa idan wurin da zaka yi itikafi za zaka yi itikafi har sallar juma'a za ka zo kuma ga shi in ka shiga itikafi ba a so ka fita to shi ake cewa kada ka yi itikafi a wannan masallacin tun juma'a za ka amma idan misali za ka ce zan yi itikafi ranar asabar da lahadi a masallaci na unguwarmu kana da damar ka yi itikafi na asabar da lahadi tun juma'a ba za ta same ka ba bare a ce za ka fita ka bar wannan itikafi din ka tafi wani masallaci saboda sallar juma'a domin Allah subhanahu wata'ala bai takaita masallatan ba a kasarin malaman suna suka ce don haka kowane masallaci ana itikadi idan juma'a za su same ka ka karka yawon masallaci sai wanda ake sallar juma'a wanda ne fahimtar al-Imam Shafi'i al Ahmad bin Hanbal akasarin malamai a tarihi hatta al-Imam Bukhari ka duba sahih babi guda yayi ina magana a kan wannan ayat ta al-Qur'ani shine al-Imam aini sharhin ummatul qari a mujallal na kafa shafin 286 yace al-i'tikafu yaqifu fi kulli masjid itikafi yana inganta a kowane masallaci wanda shine ai ita ce fahimtar akasarin malaman sunna an ruwaito daga imamun naqi daga abu salama bin abdurrahman bin auf al sha'bi fahimtar al abu hanifa al sauri al shafi'i al-imam ahmad bin Hambal, al-imam ishaq abu saurin haka abu dawo imamu malik shi ma haka ya faɗa wanda in ka duba littafin motsa za ka gani yake wa huwa qaulul jumhur kuma wannan ita ce fahimtar al'imamu imam bukhari shi kansa to kaga idan ana maganar masana hadisi tun daga tabi'ai har ya gangaro ga zamanin al'imamu imam bukhari suna cewa abinda Allah ya faɗa din nan fa haka din masallatai duka ana itikafi sai aka samu waɗanda ke da fahimtar cewa ba duka masallatai ne ake itikafi babu shakka hatta cikin tabi'ai an samu in ka duba masubur raya ta fasul bari in zatul kari da almuhalla da ibnu hazmi littafai da dama malamai sun kawo wannan bayani kuma sun yi maganganu a kai masallatai guda uku din su kaɗai ne muhammad nasiru jini al-albani akwai littafinsa da ya rubuta da ake kira kiyamu eh, ramadan wani ɗan littafi ƙarami in ka duba shafi talatin da bakwai ya yi magana a kai ya inganta hadisin aisha a cikin littafi amfani ya inganta wannan hadisin muka karanta a littafin bulugun mara hadisin aisha wanda take cewa ai babu itikazi sai a masallatai da ake jam'i ya inganta wannan hadisi sannan sai ce hadisin sahihun sarihun yukhaffis al-masajid al-mazkura fil aya bil masajid salasa an samu hadisi ingantacce wanda ya kakaita wurin itikafi shine al-masjidul haram al nabawi al-masjidul aqsa ya ka makka madina qudus shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la itikafa illa min fil masajid salasa yana daga riwayar al-imam Tahawi da kuma al-imam Bayhaqi yace bi isnad sahihin al-Huzaifa bin al kuma hadisin babu shakka malamai sun bi shi kamar yadda muka ce hatta al-imam bukari fahimtar sa ita ce itikafi yana inganta a kowane masallaci wanda imam bukhari mun sani shine jagoran masana hadisi wannan hadisin ya taho da lafuzza daban-daban ya taho da ƙari akan hadisin da aka rawaito ga daga Aisha Allah ya kara masa yarda amma da kuma wasu malamai hatta daga cikin magabata suna da fahimtar cewa bai yiwuwa ka yi itikafi sai a waɗannan masallatai guda uku wannan fahimtar babu shakka ba ta samu rinjaye ba akasarin malamai suna barin ayar Alƙur'ani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kanta Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك